Salamu alaikum suna na Rahama Sadau. Ku yi subscribing sannan ka manta ku yi liking, ku yi comment da kuma subscribe. Ni ce taku